Kalangu, studio Tahiya yanayin Nijar. sido Kalangu. Kalangu kuke saurare a daidai wannan lokaci mamma ada ne dauke da labaran amma da farko ga kanan labaran. A cikin filinmu na maganar 'yan takarar zaben shugaban ƙasa na ranar 27 ga watan Disamba, Sido Kalango ya tattauna tare da Mamudu Dulla Talata dan takarar jam'iyyar RSP Adili. Dan takarar shugaban ƙasa janar Merita Salu Jibo ya buƙaci da a kira taron ƙasa, domin tattauna muhimman bututun kasa. rahotonmu na musamman za mai da hankali da kawo ƙarin haske kan yadda ake kallon soyayya a yankunan birane da karkara. To madalla yanzu ga labarin naku bi da bi a cikin tsarin zaɓukan shekara ta 2020-2021 studio Kalangu na ba da magana ga 'yan takarar daban-daban na zaɓen shugaban ƙasa domin su gabatar da jadawalinsu. A yau mun karɓi Mamudu Dulla Talata ɗan takarar jam'iyyar RSP Adili a cikin rahoton Tanan Fude Ahmed. Malam Mamadu Dulla Talata don mi kuka shiga takara. Ina ganin lokaci ya yi da mu ma za mu shiga harkar siyasa na farfado da jam'iyyar mu na shiga cikin fili da kuma kawo tamu gudunmawa na gina ƙasar nan da kuma bayyana manufofinmu na siyasa. Wannan ne ya sanya a yau muka shiga gadangadan a harkokin siyasa. Kuma wannan ne ya sanya na shiga takarar shugabancin ƙasa. Eh, wa'anne ne mahimman shika-shikan tsarin siyasar ku? Ɗaya daga cikin ginshiƙan tsarinmu shine za mu kawo sauyi a siyasa a harkokin tafiyar da gwamnati. Za mu yi ƙoƙarin raba waɗansu makamai mulki da siyasa sai an bi ta hanyar jarabawa wanda zai sa a samu ma'aikata ƙwararru da suka cancanta. Kuma za mu ganar da matasa cewa kada su dogara da aikin gwamnati kaɗai. Mu tunatar da matasa su dufuƙa su koma harkar noma da kiwo da kuma aikin masanta da duka sauran ayyuka da ke kawo ci gaban ƙasa da da sauransu. Sannan wani ginshikin tsarinmu mai ƙarfi shine za mu yi yadda mata za su kasance kashi hamsin cikin ɗari a cikin duka al'amuran tafiyar jagorancinmu, kashi hamsin cikin ɗari a majalisar dokoki a duka ɓangarorin da ake iya saka mata a ciki, don mata su san da cewa ba a yi musu bambanci tsakaninsu da maza ba. Ginshikin tsarinmu na uku shine za mu shigar da kishin ƙasa ga 'yan ƙasa. saboda muna son mu samu matasa da aka horar da kyakkyawar tarbiyya a kan abubuwa na ƙasa da ba wai sai an dogara da abubuwan da ake shigowa da su daga turai ba mu ga cewa an farfado da al'adunmu duka kayayyaki na gadin-gadin da muka tarar da aka juya da su bisa manufar demokaradiyya za mu ganin cewa an maido su. Me ya bambanta ku da sauran 'yan takara? Ni manufana shine farfado da ci gaban rayuwar karkara a tsahon gaba. Ina ganin wannan zai zama bambanci na da waɗansu 'yan siyasa. Wani matsayi ke ga matasa a cikin tsarin siyasar taku? Matasa su ne sahun gaba, a yau ba mu da tunani ɗaya matashi mai shekaru 20 ba zai zama ɗaya da mai shekaru 70 ko 80 ba, don haka matasa su ne sahun gaba ya kamata a damƙa musu amana a ba su jagoranci. Il faut faire confiance aux jeunes, il faut les responsabiliser. Fassarar gugu Muhammad Dantan da Muntari Muhammadu kenan. A cikin wani taron manema labarai a ranar jiya Talata a nan ya mai tsohon shugaban kasa kuma dan takarar zaben shugaban kasa. Janar Merita Salu Jibbo ya buƙaci shugaban kasa da ya kira taron kasa domin tattauna wasu batutuwa da ke da muhimmanci duka a cikin rahoton Muktar Hamadu. Ina kira ga shugaban jamhuriya da yaunin mutunta kundin tsarin mulki ya rataya kansa na ya yi duk abin da ya dace don a bayyana faɗar 'yancin doka da ta zayyana don a samu a kare zaman lafiyar al'umma. Ina kira musamman ga shugaban jamhuriya na ya kira yi zaman taro na kwamitin shawara na jamhuriya kamar daidai yadda ayar doka mai lamba 69 ta zayyana a cikin kundin tsarin mulki. de la Constitution. An yi wata ganawa a ranar jiya a nan birnin mai tsakanin shugaban ƙasa Isufu Muhammadu, kwamitin ministoci da kuma kwamitin difa'in gala. Makasudan haɗuwar shine nayan raskuna da ci gaban da aka samu game da mayan ayyuka da ke cikin tsarin sallar zagaye ta 18 Desambar a Difa. A cewar jaridar gwamnati ta Lusali a yau da safe za a kafa wani kwamitin sa ido na ayyukan da zai rika ba da rahoto da kuma raskunan ayyukan da suka rage da keɓe kowane aiki da lokacin da za a kare shi a cewar wannan majiya. Ɗaliban Nijar da ke jami'ar Zandar sun soma sun samu wato sabon biro bayan zaben a ranar biyar ga watan Disamban da ya gabata. kalubale da dama ne ke gabansu a cewar salifu abubakar ɗahiru sabon sakatare janar na ɗaliban jami'ar zandar a cikin rahoton ali keita. son nombres notamment eh, la clôture de l'université can mu suna da yawa kamar kewayar mu ginin dakunan ɗaukar darussa dakunan kwaikwayon ilimin kimiyya girkin dakunan bincike girkin ma'aikata wadda za a zuba kayanta na na'urorin kwamfuta da joni yanar gizo intanet don baiwa ɗaliban jami'a malaman ba da darussa jagorin jami'a damar shiga yanar gizo a cikin sauki don gudanar da bincike ɗaukar malaman koyarwa na bincike da na kimiyya ɗaukar jami'an pat girkawa jami'ar gine-gine daban-daban daban idan ba a sa niyya ba ta gari nazartar da hakan to za mu samu mafita da kanmu ta shimfiɗar da dubaru da wasu hanyoyi da za mu bi tabbas muna da su kala-kala da za mu aiwatawa don mu cimma samun biyan bukatanmu ga wa'annan koke-koken. Divers d'ailleurs, il y en a toujours qui vont nous permettre donc de faire aboutir ces revendications. Fassarar Gungu Muhammad Dantani, ƙawancen ƙungiyoyin malaman makaranta na sakandare da makarantun koyar da aikin hannu fesesa na cikin yajin aiki na mako guda tun ranar Litinin 14 ga watan Disamban shekara ta 2020. kawancen na buƙatar eh, shiga aikin gwamnati na malaman kwantaragi da biyan su wasu kuɗaɗen alawus na gyaran bakaloriya shekara ta 2019. Umaru Adamu mai shiga tsakani na ƙawancen tawar tarho a cikin rahoton Rukayetu Abdurrahman. Tun a shekarar 2014 sun yi ƙoƙarin ɗaukar 'yan kwantaragi 1,100 a fuskar aikin gwamnati. Gwamnatin jamhuriya ta bakwai ba ta sake bude wata jaraba ɗaukar 'yan kwanta rage aiki ba. Yanzu muna magana ne bisa biyan bashi na masu kula da jarabawa baccalaureate. Tun bashi na shekara da goma sha tara, har yanzu ba a karasa biyan shi ba. Akwai kuma batun soma bai waɗanda aka ɗauka aiki albashi. Mun yi takarda neman izinin ganin minista. Sai dai matsalolin da muka ci karo da su sun ce muna abin ya fi su Amma wannan ba hujja ne ba. su ce wai abin ya fi su Yanzu dai mun tashi tsaye-tsayen daka na ganin cewa sai mun ga abin da ya tura wa buzu naɗi. musgunawar da ake wa mata da 'yan mata shine taken wata tattauna da ta hada rukunoni daban-daban da aka shirya a maraɗi daga ranar 8 zuwa goma ga watan disamba a ƙarƙashin ƙungiyar unifam Wannan haduwa ta tattara matasa da waɗanda ba matasan ba da manufar kafa wani dandalin musanya domin kawo ƙarshen cin zarafi da ake wa mata da 'yan mata. A cewar Malam Dalla na ƙungiyar fatan su shine na ganin an kawo ƙarshen cin zarafin mata da 'yan mata a Nijar baki ɗaya duka a cikin rahoton Muhammad Mamman. Manufar ita ce musamman na girka tattaunawa tsakanin yawaitar masu ruwa tsaki tun daga sarki sarkin gargajiya 'yan makaranta kungiyoyin farar hula kungiyoyin mata da za su zauna su tattauna su canza miyau tattare don fitar da hanya daya dangance da kokowa da musgunawar da ake wa mata da 'yan mata akwai ci gaba mai fa'ida sosai ganin mata yanzu na ta tona sirrin ababuwan da ke wakana saboda shuru-shurun da matan ke yi ne ake taka haƙƙin nasu kenan idan ana samun shaidar wannan matan ina ganin ci gaba ya samu kiran da zani shine a ci gaba da wayar da kai kowanne ne ne ta bangarensa mai iya kawo taimakonsa ne ga al'umma a samu ci gaba don a samu gurin da muka sa gaba na ganin sam sam sam musgunawar ta kare a ƙasar niger. Nous nous sommes fixés de zéro violence puisse être atteint au Niger. An raba kayayyaki a makon da ya gabata a Arlit zuwa ga masu ratsawa da bakin haure ba bisa doka ba, su kusan hamsin ne da suka canza sana'a. mutanen da suka nuna buƙatar gudanar da wani aiki a fannin kiwo garake sai da abinci kanikanci sun samu kayayyakin ahmed algust mataimakin fasa'a na wannan shiri ya yi wa usman umaru ƙarin haske hukumar koli gabatun zaman lafiya ta ga da ya dace ta kawo taimakonta domin ba da jalolin sauƙaƙawa ga ƙangin wannan dokar tsohon mutanen da ke zuwa bakuncin habire don su samu damar sake komowa a samu su daina wannan tahe wannan shine dalilin da suka sa hukumar koli ga zaman lafiya ta anta wannan tsari don a taimaka wa'annan tsohin masu zuwa bakuncin habre a shekara 2018-2019 an rarraba wa masu ruwa tsaki ga lamarin na kwamin din arlit kwamisan kayan gudanar da sana'a misali akwai wanda suka zaɓi yin kankanin kasuwanci mun rarraba wasu kayan zartar da kiwo kiwo da noman garake kanikanci sana'ar kabu-kabu kimanin matasa hamsin muka tallafawa yanzu kuma mun zo mu yi zubi na biyu na taimakawar irin wannan Gora sannan ki muke labari. Yauwa gora ke dai shiru ne kawai. Ai gora, kwara shirin ma da wani zancen ni akwai wani zance da nake so na yi miki ya sha mini kai ya hana ni sukuni subhanallahi gora To zo mu zauna mana. Ai jiya zan dawo gida na shiga faba-faba sai na ji wasu mata suna hira. Ɗayar na yi wa abokiyarta bayani a kan bambancin da ake nuna wa 'yarta a cikin anguwan nasu da yake 'yarta ta likita ce. To me yake damun su 'yan unguwanni? Wai duk cikin tsoron cutar COVID-19, wai tunda tana cikin masu kula da marasa lafiya kenan tana yiwa ita ma ta kamu da cutar. La kalahu. kai wannan abu babu ma daɗin ji gora. Ko da yaushe cikin kuka take ta ki ci ta ki sha ta ma fasa zuwa wajen aikin na. Bai kamata a ce mutane suna tsoron likitoci ba. Abun da ya kamata mu yi shine mu bi ka'idodin tsaro. Eh mana gora sai mun haɗa kawunan mu. mun kiyaye ka'idodin kariya sannan za mu bayar da wannan cutar. Wannan saƙo ne na Studio Kalangu tare da haɗin gwiwar ma'aikatar kiwon lafiya ta ƙasa. Sai rahotonmu na musamman yadda ake kallon soyayya a yankunan birane ba ɗaya bane da yankunan karkara a birni ana iya soyayya ba tare da sanin ma'aifa ba. a cewar maryama abu ɗaliba kuma da ke karatu a tsangayar likitanci kuma mai fafutuka kan batutuwan tsarin lafiyar iyali a cikin rahoton olivier asgobavi yadda matasa suke ganin al'amuran soyayya a birni ya bambanta da ƙauye yau idan muka koma a bangaren ƙauye matasa na ganin cewa kamar ba sa iya yin soyayya yadda suke so sai bayan sun yi aure shi yasa matasa da dama a ƙauye ke yin aure tun da wuri haka zalika ta yadda al'amuran gida a birni ya bambanta da ƙauye ƙauye saboda a can kauye uwaye da yan uwa na yawan shiga al'amuran miji da mata sabanin birni inda ma'auratan ke gudanar da rayuwarsu yadda suke so ba tare da wata takurar yan uwa da abokan arziki ba waɗannan matasa su kasance na karkara ko na birni me za su iya yi game da soyayya soyayya na sa matasa su yi abubuwa da dama musamman ma in suna cikin lokacin balaga inda suke fuskantar sauye-sauye daban-daban nan matasan na bukatar sa idon mahaifansu da mana na jama'a gabaki ɗaya baya saboda lokaci ne da mafi yawan matasan ke neman kauce hanya. A matsayin mu na masu aiki a bangaren kula da lafiyar iyali, mun gano wani al'amarin da ke tayar mana hankali cewa da bayyanar da soyayya da matasa ke yi ta hanyar nuna bukatar yin jima'i misali. Waɗannan matasa a yau ko akwai mummunan sakamako bisan su dalilin sun aikata abubuwa na soyayya? Ana samun wasu matasa da ke haɗawa shan kwaya ko shan giya saboda soyayya kawai don suna kusantar wanda ke shan giya ko kwaya ko kuma taba wasu har ma kisa suke yi saboda soyayya kamar yadda na faɗa can sama ne abun al'ajabi shine yadda matasan ke soyayyar su ta hanyar nuna shawaryin jima'i wannan wata babbar illa ce ga lafiyar su ganin cewa suna matasa abun zai ma iya tauka kwakwalwar su saboda yin jima'i da karamcin shekaru na haifar da matsala ga lafiyar su gashi kuma matasan ba su da masaniya kan yadda al'amarin yake ba su san yadda za su yi su kare kansu daga ɗaukan cikin da ba su shirya ma ba har ma abun ya kai su ga zub da ciki ta barauniyar hanya wanda kuma ke zama sanadin rasuwarsu a jimilce wannan mummunan tabo ne a gare su da ma al'umma ga baki daya domin tarawa a ganin ku waɗannan shekaru ne suka dace matashi ya kamata ya samu akalla shekaru goma sha takwas kahin ya so mu yin jima'i saboda kahin wannan shekarun matashin ya yi sauri muna ba matasan shawarar da su jinkirta kuma su yi amfani da hanyoyin kariya da ɗaukan cututtuka da ake ɗauka ta hanyar jima'i da kuma ɗaukan cikin da ba a shirya ba To ƙarshen labarin namu kenan daga nan studio Kalangu a huta lafiya.